sheikh ali ibrahim gaurawa tare da ɗan uwa mai albarka sheikh muhammad kukur adam almanar muna murna kwarai sosai kuma muna masu barka da zuwa bisa amsa wannan gayyata mai albarka wadda aka saba yi shekara-shekara karkashin kwamitin wannan makaranta da ke kofar gidana idan ɗaliban wannan makaranta ba su manta ba ba da kamar yanzu in ban kuskuren fahimta ba muka gayyato wasu 'yan siyasa a nan akwai honorable mamadi akwai honorable uba sani wanda suka zo lokacin saukar ɗalibai suka ba mu gudunmawa shi honorable mamadi ya ba mu kuɗi dubu ɗari biyar allah ya saka masa da alkhairi honorable sanata obasani ya ba mu kuɗi dubu ɗari biyu sauran wasu bayan allah suka ba da gudunmawa don wannan makaranta alhamdulillahi lokacin da wannan kuɗi suka shigo bayan sun gabanin makaranta sun ciccira wasu kuɗaɗe da aka yi ayyuka da shi kamar buga invitation da sauransu suka kawo mun ragowar kuɗi na suka yi nawa kuka raka a hannuna ragowa ina suke kadi nawa kuka ba da ragowar balance dubu ɗari dubu ɗari hudu daidai kuka ba ni dubu ɗari hudu na ce a buɗe makarantar gaba ɗaya don a gyara ta kuma a tura ofiya to alhamdulillah tun daga ranar kusan tsawon shekara ɗaya babu abin da ya gudana a kan makaranta to makarantar nan kullum da ita take tashi da ita take tunani domin mu malaman addini abinda muke so mu bari bayan ba mu a raye mu bar abinda ake kira tun jariya kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace idza ma al-abdu in qata amaluhu illa min sadaqa sadaka mai gudana ranar bari wanda za ka bari ya maka addu'a au ilmin yun ta fahimci makarantar nan tana zaune haka wannan nan bai fi wata ɗaya ba na ɗauki wani abu na wani sayar don kammala aikin ginin makarantar nan ah, ayyukan da na ɗauka yana da yawa amma dai ciki akwai wannan makaranta kuma akwai masallaci a can garin tsibirin mahaifar kanmu, kuma akwai wani masallaci da nake ginawa a nan rigata kuma akwai masallaci da nake ginawa a nan mararrabar jos ga kuma wani a hajji baki alhamdulillah da ni nake yi yanzu wannan makarantar yanzu daga buɗe wannan aikin zuwa yanzu roƙi kaɗai kudin na sayi na sama da miliyan uku da rai bayan kuminti da kayan aiki da makamantarsu a hikimar faɗin irin wannan bayanin mu almajirai ba su muke mu mutu mu tara ma ƴaƴayen mu dukiya ba abinda muke so mu ban masu mu ban masu kyawawan ɗabi'u kuma mu karantar da su addini arziki kowa Allah ya riga ya rubuta mai abin da zai samu saboda haka a kan maka lahu wannan da ya sa ta biyo bayan ne ko a karkashin wannan makaranta wanda wannan masallaci a kan maka lahu da kake gani da muke ciki mu ne na juma'a ta zo a karatu sallar ba na faɗi wata magana da zan mai da ta yanzu a gaban jari da su gaba daya lokacin da muka fara ginin masallaci nan muna bbc lokacin muna kalla a kan police station sai aka rika ba da labarin cewa ana cin ne kudin masallaci lokacin da aka fara waɗannan maganganun suka zo kunne na sai da ni ke a cikin masallacin juma'a ranar juma'a waɗanda na fashe a gaban su na suna ne na ce daga yau na dakatar da neman taimako don ginin wannan masallaci ni na yi ma Allah alkawari duk abin da Allah ya bani na wani na. zan raba biyu rabi yi aikin masallacin rabi in hidimata wata gudunmawa kuma da na samu daga wasu za mu ci gaba da aikin bisa taimakon Allah haka ne ci gaba da jagorantar ginin har Allah ya yi bari da zama inda yake a yau. ta Muna fata Allah ya mana taimako ya mana jagora. Haka maka labu muna maka barka da zuwa. Muna roƙon Allah ya girma da ɗaukaka ya ɗora ta a kan daidai ya tsaye ta daga dukkan kurakurai manya ko ƙanana.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 وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقوق قوات الربيع الثاني هجرة منزل الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina 1443 wanda ya zo 28 ga watan 11 2021 Allah shi ikonsa ya haɗa mu a wannan katafaren masallaci na ashek mahmud guni Allah ya masa rahama ƙarƙashin jagorancin malaminmu sheikh yusuf muhammad sambar gashi ƙarƙashin wannan makaranta ta madarsatu maljaji sunna al-islamiyya makarantar fakewa da koyarwa da yadawa da karantarwa da aikata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kauliya ta ƙaririya. tare da ɗan uwana Sheikh Dr. Muhammad Tukur Adam Almanar da kuma shugabanni na wannan ƙungiya mai albarka a cikin wannan gari mai albarka na rigashikun a Kaduna muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da mu faɗa da abin da za mu aikata abinda za mu tattauna a wannan lokaci shine aya ta goma sha biyu a cikin suratu mumtahanati aya ta goma sha biyu wanda yake da mushafi kuma ina so wanda suke da abin rubutu su yi rubutu wanda suke da abin dauka su dauka wannan aya tana da mahimmanci saboda kasancewar takwannin da take dauke da shi kai tsaye wanda aka ce ko Allah ta'ala ya ce wa annabi alaihi salatu wassalam ya karanta wa mata waɗanda suka zo za su masa camfa domin karɓar addinin musulunci cewa in sun amince da sharuɗan da aka sa musu a cikin wannan aya to a karɓi su. a karɓi mu baya a karɓi musuluncinsu saboda haka wannan ita ce ayar da za mu fassara daidai gwargwado ko mu yi ta, domin yan goma mata su ji abin da Allah ta'ala ya musu yi sannan kika saurari wannan aya ki auna kanki ki kwatanta kanki da wannan aya shin abin da wannan aya ta yi kira da matan farko su yi ke ma kina yi idan kina yi to ki ce alhamdulillahi domin kin cika sharaɗin da aka sa wa mata a lokacin da za su wa annabi alaihi salatu wassalam canfa idan kuwa kika ga a cikin abin da ayan nan ta karantar akwai abin da ba kya yi ko abin da kika yi sakwa-sakwa da shi ko abin da kika yi sakaci da shi ko abin da kika yi watsi da shi to sai ki yi ƙoƙari domin shiga waccan tawaga ta suna na aisha da sauran mata masu daraja sai ki ƙoƙari ki ga ina kike da tawaya ki cika waɗannan sharuɗan domin wucewa ranar alkiyama da haka wannan aya alaran ma zai karanto mana wannan aya kuma za mu ji gwargwado saƙon da wannan aya kike ɗauke da shi kafin alaran ma ya karanta su gaya mun wata ɗaɗa بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك اغفر لهن الله ولا alkali alaramma ya karanto mana aya ta goma sha biyu a cikin mumta mumtahanati wato dalilin ma saukan ita wannan aya ko wannan sura ko kuma sunan wannan sura ya samo asali ne daga wannan jarabawa da gwadawa da aunawa da aka ce a yi wa mata Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi ana cewa nabiyu ko nabiyu a kira'an haf ko a kira'an warsh saboda shi nabiyu daga nabu ne nabiyu daga nabuwatu ne annabuwatu almakanar murtafi guri mai tudu annabu alkhabarul azim amma yatasaalun an nabail azim to saboda annabi yana da daraja kuma yana ba da labari shi yasa aka kira shi annabiyu madaukaki annabiyu mai isar da sakon Allah da aka kowace kira'a akwai abin da ka kalla annabiyu mai ba da labari annabiyu madaukaki to kuma dama duk annabi madaukaki ne kuma mai ba da labari ne da haka sai zamo wato Ah, mukhbir mukhbar mukhbir ya ba da labari mukhbar wanda aka ba shi labari bambancin annabiyu da ar-rasul shi ar-rasul yana da sharadi hudu na farko al-mursil mai aikowa na biyu al-mursal ilaihim waɗanda za a aiko zuwa gare su na uku al-mursal wanda aka aiko na hudu ar-risala saƙon da ya kawo bambancin annabi da manzo dukkanin manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ba ne manzo da aka adadin manzanni sun fi karanci akan adadin yawan annabawa a hadisin abizar cewa annabawa dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu amma manzanni ɗari uku ne da goma sha uku ƙur'ani ya gaya mana guda ashirin da biyar a cikin ashirin da biyar an zaɓi guda biyar su ne manya-manyan ƙulul azumi na rusuli guda biyar ɗin nan akwai annabu nuhu alaihi salatu wassalam wanda sunansa ya zo sau arba'in da uku a cikin alƙur'ani akwai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sunansa ya zo sau sittin da tara a cikin alƙur'ani akwai kuma annabi Musa shi ne annabin da Allah ya baci sunansa fiye da kowane annabi alkur'ani dan ya zo sau 136 daga shi sai annabi Isa shi kuma suna uku Allah ya bashi Isa da almasihu da kuma ibn Maryam to ibn Maryam ya zo sau 25 Isa ya zo sau 24 almasihu ya zo sau 11 sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an kira shi Muhammad a guri hudu ya ayyuhar rasulu a guri biyu ya ayyuhar nabiyu a guri goma sha hudu a cikin alkur'ani to wannan yana ciki sai Allah ce ya kai wannan manzo mai daraja ya kai wannan annabi madaukaki idza ja'aka mu'minatu idan mu'minai mata namiji sai a ce mu'minu mace sai a ce mu'minatu idan mata da yawa sai a ce mu'minatu in musulmi mu'mine maza mu'minina mu'minatu innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين kira matan nan muminai muminai ne don haka za a samu sharadin da zai ƙara inganta imanin nasu da kuma abin da zai kiyaye martabarsu a cikin imani iza ja akal mu'minatu idan muminai mata suka zo wajenka ka domin su yi maka camfa su yi maka mubaya'a su miƙa wuya ga musulunci ga sharaɗi nan yubayi'inaka ala alla yushrikna billahi shay'a za su yi maka shaffa da sharaɗin ba za su yi wa Allah shirka da wani abu ba Sharaɗin farko ba za su yi shirka ba da in kina shirka ba ki shiga cikin wannan littafin ba shirka duk mace mai yin shirka to ba ta shiga cikin wannan aya ba wata ran mun kamo boka yan hizba suka kamo boka E, wata hamla ce muka ta kama bokaye to wani boka da muka dange shi muka tattaro kayan bokancin kam muka zo muka yi masa wa'azi sai ce ya tuba ya daina bokanci muka ce to da Allah gaya mana suwaye manya-manyan ka yake manya-manyan na mutum uku ne mata da 'yan siyasa da 'yan kasuwa su ne manyan kwastomomi na muka ce to su mata me ya fi kawo su gurinka sai ce abu biyar abu biyar ya fi kawo mata gurina muka ce to bismillah malam boka a da tubabbe a yanzu gaya mana na farko cikin abin da ya fi kawo mata ita abu na farko da yake kawo mace shi ne yadda za ta mallaki mijinta ta juya shi yadda suke su kun ita ice to in ta zo akwai haɗe-haɗe da muke iri iri ice ba kyau wani za a ce ta nemo jinin al'adarta ta kawo ta taro jinin al'ada ta kawo da shi za mu haɗa asirin kuma a je a zuba a miya mala a jamta da jewa sun sha jinin al'ada ba sani kana kana ta kwasar da kana ta shan biyar kifi a shan da jirin al'ada kake ta kwasa boka ya yi Ya ce akwai wanda kuma za mu yi mata asirin sai mu ce ta je ta wanke da wani ruwa ta zuba wani garin magani sai ta ɗauko rigar ta ko wani ɓangare na tufafin da ya sa ta wanke rigar sai ta ɗiga ruwan a ciki sannan ta inda ya taka ta ɗego ƙasar gurin bisa wata ran kaga ka fito waje musamman mu yanzu masu tayar da da abin nan da me ake kiransa interlock sau baya fitowa sai ta tabun ka to mai gida bari da yan malakiya to take ka kai inda zaka taka ƙasa sai ta ɗebo gurin to sai a zuba malam sai a zo a dama maka fura da ƙasa eh da wannan asirin ma mutane mafi yawa ba azkar ake ba ba karatun qur'ani ake ba ba addu'o'i ake ba shikenan sai kaga asiri ya kama mutum don asiri ya kama shi sai ta fara gwada shi sai ya shirya kam zai fita kasuwa ko gona ko makaranta ta ce ina za ka ce zan fita ce ce da Allah yana so ka dan zauna sai ce ba komai ce alhamdulillah ya kama shi ya zauna har azhar yana jiran umarninsa ta ce wai wai ina ka na wancan wancan in ma'aikaci ne ta ce ai suna na abanci to dala ba ni yan ɗin ka ba ni password ko abin nan din sai bayar pin number shi kenan sai ta ce sai ta ce in ta yaka ta ce sango ka ta ce to alhamdulillah asiri ya kama shi kai ko da kake so in maka sai ce to a nan wata sai mu ce kai ki zaki bani ita wallahi malam da matan aure da ƴan mata da zawarawa waɗanda na kwanta da su akan musu asiri ya ce wallahi ban san adadin su ba ita na yi barna malam wannan kamun da kuka yi min taimako na kuka yi kuma aka yi min wa'azi ita na biyu abin da yake kawo mace ka a yi mata kishiya ta kusan ta zauna ita kadai a wurin mijinta kai ya mata kishiya don haka ta zama wa ha na sharika ha. to wannan sai ya zama ita ma za a ba ta nata asiran da za ta wa mijin kwata-kwata ba zai kawo maganan ma a kishiya ba maganan ma ba zai yi ɗaukowa ba kun ji na biyu na uku idan har an yi kishiyar ko ta tarar da kishiyar to suka zo su ce bi musa asiri mu koli kishiyar ko mu haukata ta ko ko mu sa ta zamo tunkiya a cikin gidan kun san tunkiya ta zama ba ta da wani amfani ita take sarrafa ta take sarrafa kishiyar take sarrafa mijin in ta ga dama ta ce a bata sabulu a bata ta ga dama ta ce a je ɗakin ta sau ɗaya a je in ta ga dama ta ce a watsar da ita da 'ya'yanta a watsar ita ta wannan yana kawo kishiyoyi wani gurin mu mata gurin mu na hudu su zo su ce a kashe 'ya'yan kishiya ko a haukata su ko kuma a sa musu jikin jini tsakanin da mahaifinsu ya zama 'ya'yanta ne kaɗai. suke da faɗa a wajen mahaifin amma 'ya'yan kishiyarta ko abokin zamanta su zamo uban ya tsane su kuma in suna kokari a makaranta su dena su shiriri ce su shiga gararan ba ko su lalace su shiga duniya to wata abin da yake kawo ta kenan da aka sai a mata asirin da za ta je ta barbaɗa wa yara uban su ya dinga ne musu albarka yana zage su ice na biyar abin da yake kawo mata gurin mu neman farin jini ko neman kasuwa wato tana sai da waina ko tana sai da kosai to tana so a yi mata asirin da duk garin nan kowa da ke kosan ta zai ci ka ji malai yana cewa kai an ce mun kosan hajiya a ce yau ba ta kosa kai Allah ta masa ku neman kosan hajiya saboda asirin kosan hajiya kama shi to a cikin kullum kosan za ta barbada duk wanda ya ci kosan nan ko ci wainan nan ko ci fankaso din nan ko ci tuwanta ko sha miyarta to ya zame masa jaraba shi bai ci wannan tuwon ko wayarsa ba sai ya ci kenan da aka tasa maganin kasuwa ko yayanta ki farin jini a dinga nayi masu motoci limamai ladanai masu kuɗi yan kasuwa yan siyasa kai tana ta kai yan nan tawa da farin jini take ya ta akwai farin jini layi ake yi wato ana zuwa zance gurin ce to kaga waɗannan mala abin da zai safa maka guda biyar ni dai ban san wani bokan ba abin da ya fi kawo mata guri na ke tsakaninku da Allah kun san ko waɗannan duk larurori ne na mata kuma bukatu ne na mata ko matan da ba su da tauhidi ba su da imani tabbas suna yin irin waɗannan abubuwan da aka lissafa na ji wani kile ko kai ka tura mun shi ma malam Ismaila daga Maiduguri aka tura kilif din wata tana cewa to ya ce mu kama ɗaki mu uku zai zo ya sadu da mu bokan zai ɗebi maniyinmu zai ɗebi maniyinmu zai hana asirin kai ka turo shi ko eh. sai turo shi shekaran jiya sai da ne hawaye daga 'yan musulmi wai tana cewa hatta amince hatta yadda kuma wai ita za ta kama ɗaki boka boka wai ya zo ya kwanta da ita hatta yi mani kuma ya ɗebi mani ya haɗa kuma na ga hukumar 'yan sanda ta jihar kano ta kamo wani mutum ana hira da shi yana faɗa cewa wasu sun ce suna son su ci jarrabawa ko kuma su yi nasara a karatunsu sai ce sai sun kawo 'yan mata guda biyu farare da bakin sai yake faɗa dattijo jafa da aka kawo fararen sai ce waɗannan ba fararen gaskiya ba ne shafa-shafa suka yi suka koma farare fara yake so original ba wacce ta yi shafa-shafa ta koma fara ba aka mai da waɗannan 'yan matan aka ji aka nemo fararen su kuma suka ce ga kuɗin da za su ba su ga kuma abin da bokan zai yi da su kuma wannan nima ta aure ta san gomin waya tana kuka ta ce malam na shiga Bala'in yau kwana na takwas ina neman waya ka ban samu ba kuma tun kwana takwas nan kuka nake yi ta ce wallahi wata ta ce azal ta ɗauke ta kai ni gidan wani mutum wai shi mai bada magani ta ce mutumin nan ban suna ba a siriya mu mai ce wallahi ina shiga gudun nan sai na gidan fashi na kamar zai ɗauke wani irin rika da yana ta ce ƙarshe dai malam takaita maka a mutumin nan sai da ya kwanta da ni kuma da aure na yanzu na rasa inda zan sa kaina ga mijina mutumin kirki yana kyautata min na rasa in na kalli fuskarsa sai ji kuka ya zubo min na kasa gaya masa ni kuma na kasa yanzu malam kana ga in gaya masa ko ja baki na shirin ce a kake gaya masa in kika gaya masa duk ya'yan da kika haifa ma sai ya yi shakka a kansu kuma ca zai ba so ɗaya faru ba ca zai tun da ma kuke zauna ka kike yi ki tunda ba a samu ciki ba ki je ki auna bai sa miki ciwo ba to ki ga mace ki shiru ki ta istighfari in kika faɗa to ki bar ruwa tsewa maslahar koyewa ta fi maslahar bayyana ba nake ki je kuma ki ta istighfari ki ta salatin annabi kuma ki ƙara kyautata mijinki kuma ka ƙara ya dawo wata kawa ta ƙara ɗaukar ki ta ce za ta kai ki wurin mai bada magani ki rike azkar hisnul muslim addu'a min alkitab wa sunnah ki dinga karanta qur'ani za ki kwanta to wannan shi yasa aka ce wa mata Allah ya shirka da billahi shay'an kaswa Allah shirka shirka su duk anan suke karewa za ga mace tana sallah tana azumi tana sa hijabi tana sa niqabi tana zuwa makaranta ta yi kitabun tauhidi ta iya tajawidi da qur'ani amma in maganar miji yazo sai ta haukace ta tafi neman magani in maganar kishi yazo sai ta haukace ta tafi neman magani idan ba ta haihu ba sai ta haukace tafi neman magani in tana haihuwar mata zalla ka wata abokin zama ta tana haihuwar maza zalla sai ta haukace ta ce wata ce da gida sai ta haukace ta tafi neman magani to ko masu maganin nan suna nan dama su su tabbar ga su suka kore su da sauri don sun shigo ta social media sun dawo ta social media sai a buɗe wata karo malam fasika sai ta bude wai ta yi group wai tana neman matan aure wata ba su shawara matar da ba ta da aure ba ta da miji tana zaman kanta ke kina ɗakin mijin ki za ta baki shawara shawara ne za ta baki ke da kika fita mutunci kika fita daraja sai kun yi faɗa da mijin kika ziga ki ina ne ba a faɗa kika ziga ki a ah, me anti ina neman shawara miji na ya mare ni ke kika yarda rama in ya sake ki ki zo muna da gurin zawarawa zuga mata kawai suke suna haɗa rigima cikin gidaje ina ne ba tashin hankali ina ne ba rigima ana faɗa a shirya aure zuma ne da maɗaci a sha zuma wata ran ai murmushi a sha maɗaci wata ran ai rigima a yayya ga riga da rijali kuma a shirya ci gaba da tafiya shi ne auren ai amma wata sai ta zo ta ci wajen kun yi rigima da mijinki sai ki zo ki nemi shawara a wajen wata sai ta ziga ki ta kashe miki aure wata ma dan sakarci wace ta nemi shawarar kawarta wallahi mijina mijina wallahi baya kyauta min ce ke ka yadda ko fa kawarta ta ita tana karatu tana university ita kuma ta gama ta samu miji wace take neman shawarar kawarta ke ka yarda kuma tana zuwa gidan ta ga ni'imar da kawar take ciki ta zuga ta ta zuga ta ce wa mijin sakanni yake na take ki sai kuma sai masa waya alo salamu alaikum alaikum salam kana lafiya a shi haka wanke ma amma ba ta kyauta ba wallahi da ni ce ba zan maka haka ba take a tun da ba ki haka ba ya za a yi ni ka aure ni shine ya auri kawar sai kawai ta ji an ce kawar ta yanzu ita ce matan mijin a gidanta sai ta bugo waya akara kalla. kawata ta ci amana ta nace da sai miki me zuga ni ta yi muka rabu da mijina ta aure shi nace hankali ta koya min sai mahaukaciya ce shi ne ita kuma ta koya miki hankali ba mahaukaciya ba wacce ba ta da aure tana neman miji wacce nemi shawararta akan faɗa ko da mijinki ke da aka ce sirrin gida kake gaya wa kowa to kun ga abin da yake kai mata gidan bokaye da aka shirkan mata ta fi zuwa guri biyar dinnan kashe wayar ba ana buga shi aka ji tsilin tsilin tsilin a cikin wata tsilin tsilin tsilin aka ta to fito fito da ita sai ta fito da ita rannan na gani a kano a wani mall an kama mata guda uku da hijabinsu sun shiga sun je a ce kyamara tana kallon su suka je suka ɗebi a tamfa ka gani ko shek suka ɗebi a tamfa suka cusa a cikin hijabinsu suka cusa a ce kyamara na kallon su suka gama komai wallahi a tagofin nan sun yi kyau za mu je mu duba mu dawo ce ku tsaya ga kyamara nan ta gan ku kun ɗebi a tamfofi kun ci cusa da lesi aka ɗaɗɗaga cikinsu malam ce ga a tamfofi ana zaro su yace to dama an dade ana man sata wallahi ni yau na fara sai ta ce wannan ce ta gayyato ni ta ce mu zo wallahi ni sabo barauniya ce wannan ce a'a ita wallahi kaza ita to da yanzu dukan ku gaba ɗaya duk satar da aka yi mun ku ne da tsohuwar da sabuwar da tsakiyar ita duk barayi ne kuma yanzu zan kai ku gaban polis abinci ko min ragowar kaya na in kuka ci duka kawai bayanin da kuke siyarwa da ba a san mata da sata ba amma yanzu gidan biki kaji an ce an sace cokula an sace takalma cokali ba farantai kayan wanki shanya sarka Ɗan kunna da ma ana sace sarka da ɗan tun zamanin da akwai mata kyakkyawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ta asara hannunta saboda sace ɗan da sarka a wata ruwayar ta ma an ce aro take yi in ta ara dan Allah aramin sarka ki za ni biki sai an ba ta aro in ta dawo sai take kawowa an ta ce ni kika ba ni sarka a ah, ni ban san wannan magana ba sai aka kai karar ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an kama wata barauniya kuma ga ta kyakkyawa malam amma kuma mai mummunan hali danginta suka ce to wannan mata da irin kennan nan nata a gudure mata hannu sai aka ce a nemi usamatu bin zai domin usamatu mahaifiyarsa ita ce umma aiman albarakatul habashiyya wacce baiwa ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gada daga babansa abdullahi ya yanta ta kuma ta ya zauna tare da ita tana kula da shi sannan kuma babansa shine zaid bin harisa wanda shi zaid bin harisa asali hari aka kai ƙauyensa aka kama shi yan fashi da yan fashin daji suka kama shi suka siyar da shi da suka siyar da shi sai wanda ya ciwo kuma ya ba na na khadija ita na na khadija ta ba annabi annabi ya tashi ya rike shi alayhi salatu wassalam da iyayensa suka ji labari suka zo za su tafi da shi yace ce musu na musu zauna a gidan nan suka ce cikin bauta shi a ba bauta nake ba an rike ni kamar anan aka haife ni to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga dukkan su masoyansa ne sai ya hada auren su da umma aima albarakatul habashiya da kuma zaid bin harisa sai suka haifi usama sai zama annabi sallallahu alaihi yana san usama kamar shi ya haife shi to sai aka ce tunda wannan barauniya ta yi sata sarka kuma ana neman alfarma abu ta kan usama ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sassauci akan hukuncin da za a yi mata da usama bin zai ya je samu annabi alaihi salatu wassalam ya ce masa gashi nan wannan mata kaza kaza ke ga alamar fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza ransa ya bashi ya ce yanzu haddin Allah a kama barawo da laifi ya amsa kai ka ce za ka nemi alfarma shi a ɗakon mumbari annabi alaihi salatu ya hau mumbari ya ce ya ku jama'a abin da ya sa Allah ya halakar da wanda suka gabace ku idan ƙaramin mutum ko talaka ya yi laifi sai a kai shi kotu a yanke masa hukunci amma idan babba ko ɗan babba ko mai mukami ko isasshe ya yi laifi to shi ya fi ƙarfin kotu ya fi ƙarfin shari'a sai a ƙyale shi yace to na rantse muku da Allah ba za mu haka a musulunci ba na rantse muku da Allah ko Fatima ƴata ta yi sata sai na yanke mata hannu ina take matar aka ce ga sai ce aje a yanke mata hannu ta tuba daga baya har ta zama almajiran na na Aisha da gundulmin hannunta take zuwa take daukar ilimi a wajen na na Aisha barauniya ce amma a da ta tuba to yanzu sata da da abun kunya ne mace sai sata amma yanzu ko talauci ne ko wahala ne ko kwaɗayi ne duk waɗannan dalilan za su iya zama wasu mutum ya auro mace biyu uku hudu an tara ya'ya da yawa ya kasa rike su ya gudu ya basu sun je dangin uwa sun ce su ma sun musu yawa sun zo dangin uba sun ce su ma suna da su da yawa sun kasa biyan kuɗin haya sun kasa zuwa makaranta sai kaga ana tura yarinya karama tana shiga gida tana sato kayan shat eh, abin nan eh, cikin gida har tukunya sai a ɗauke murhu a ɗauke cokula faranti kai har kayan shanya an yi shanya wata zo ta tattara shanya ta sa abu ta ɗora haka ta tafi da shi to wannan sata ɗin takki sata wala yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min barawo ba zai sata ba yana da imani shi sa suka ce kun ga a wajen sata sai Allah ya fara ambatan maza والسارق da abin kunya ne ka gama ce an kama ta da sata amma yanzu haɗin fashi da makamin nan akwai mata a ce rannan na gani a zamfara an kama wata mata da bullet da bullet fa ɗari tara da wani abu tana kaiwa mutane suna kashe mutane mace fa da aka santa da tausayi da rahama da tsoro wa ba mace da bindiga tana safarar bindiga kuma an kamo suna ɗiban fetur a cikin hijabinsu suna kai wa ɓarayi a cikin daji mata wanda aka san su da tausayi da gudun abin tsoro amma mace har ta lalace ta zamo ya fashi kaga an kama masu kidinabun wani sarki da aka kidinabun su aka ɓoye shi a kano ai har da mace a ciki to kun ga shi yasa aka sa sata a ciki kun ga dalilin shigo sata ashe mata barayi na nan ku kake kuskura ki ɗau kayan kowa ku duba wata mata saboda imaninta ta shiga talauci ta shiga wahala ta shiga rashi ta zo ta nemi taimako a wajen wani ya ce shi ba zai ba ta taimako ba sai in zai lalata da ita ta je ta nema ta rasa ta dawo take ta yadda. za a yi lalata ta ce ka ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya kawo kuɗi ba ta ce ba ta yi sata ba to wannan sata yanzu ta bazu ta fantsama saboda haka kanki sata shine sharadi na biyu da aka sawa mata Allah wala ya yusrikna kanki sata sannan na uku wala ya yaznina aka ce kada su zina fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu muna da rahoto file file na yadda fasikanci ya fallasa a cikin wannan al'umma na zinace-zinace kuma dama annabi alaihi salatu wa salam ya ce idan alkiyama ta kusa tashi wa yasu zina zina za ta yadu idza fasha zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah annabi alaihi salatu wa salam ya ce idan zina ta yadu a cikin al'umma sannan kuma kudin ruwa ya yada cikin al'umma sun jawo wa kansu fushin Allah to yau zina za ka iya kasa ta kashi goma duk kuma ana yi na farko akwai zinar mahari na yake kira zinar mahari da ba a samu uwa ta fada wa ɗanta ko ɗaya fada uwarsa ba a samu mutum ya fada wa ƙanwarsa ko yarsa amma yanzu ana yi ana yi yanzu zinar mahari alab ya baci cikin gida ɗaya ciki ɗaya a ana gani ya da ɗanwa uba kama shi da yadda. kaka kama shi da jikarsa sai ka ce awaki wata akuyan ma ba ta haka saboda bunturin yana da mutunci <laughs> saboda haka wannan ita ce mafi muni a cikin nau'in zina domin kashe wanda ake yi ba tare da la'akari da ko yana da aure ko ba shi da aure ka ko kaza ba an ga wani sahabi da tuta annabi alayhi salatu wasallam ya aike shi ya je ya kashe wani da ya aure wato maharam dinsa ita ji a kashe shi sannan na biyu nau'in zina shine mata aure ta yi zina ko mutum ya yi zina da mata aure kuma matan makocinsa na kusa da shi wanda annabi alayhi salatu wasallam yake ka tafi wani guri kai zina so goma ya fi ka yi zina da matan makocinka so daya kina wata zina ka wata muni kina wannan shi yana da aure ita tana da aure kuma duk su yi zina ga cin amana ga keta dokar Allah ga kuma ruguza alfarma aure nau'i na biyu nau'i na uku mutum yana da aure kuma ya nemi mata aure wanda ba makota ba a nesa da aurenta da aurensa kamar da wani yana taɓa ce kai ina fa aure ce ai ina da shi mai wai wai yana taba ta yanzu kai da Allah kyale ina fa da aure ce to shi ma wai yana da auren sai me to wannan shine nau'i na uku nau'i na uku bazawara da bazawari saboda hukuncin ya fi tsanani akan sauran waɗanda suka yi zina bazawari da bazawara sun taba yin aure kuma su zo su fada cikin harkar zina bayan auren ya mutu sannan mai bin sanadiyar shine saurayi da budurwa saurayi da budurwa wanda shi ma wannan ana sa shi a cikin wato zinajin da su bulala za a yi musu a yi musu a yi wa namijin ɗaurin shekara nau'i na shida shine luwadi wanda shi ma hukuncinsa kisa ne namiji da namiji nau'i na bakwai tihar mace tana neman ya uwarta mace madubu nau'i na tara ko nau'i na takwas mutum ya dinga neman hannunsa ko ya dinga mulmula gabansa istimna istimna yanzu an shiga wata musifa sai ka gama mace tana biya wa kanta wanda suke kiransa fingering da hannunta ko namiji yana yi da hannunsa kuma wani har ya zame masa al'ada ko ya aure baya iya sauka daga kan wannan al'ada saboda ta zame masa jiki akwai ta tabgon waya tana kuka ce malam mijina duk sanda ya shiga ban ɗaki sai je yana mulmula gaban sa gashi da mata na ce ya saba ne kafin ku yi aure ke ba za ki gamsar da shi ba tunda wancan ci al'adar ta farko ce ibnu qayyim ya ce in ka saba da abu ya zame maka jiki to ko kai aure ba za ya dauke maka bukata ba sannan na tara neman dabba ba daɗe ba kwanan da aka kama wani da akuya akuya kai dan adam ya lalace ba abinda ba su zama akuya akuya ma na goma shi ne sex doll sex doll an fara shigowa da ita najeriya ne shi ne budurwar zina ta 'yan tsana da saurayin zina na ƴan tsana saurayin ƴan tsana da bujuran ƴan tsana an fara aje su a manyan hotel hotel wanda wanda ba sa son su yi zina to sai a je a yi maka mace komai irin na mace amma kuma roba ce da an fara ne da wasu injina wanda an taba kama wata a kano tana sai da su irin hotel gaban namiji ne ake haka na roba mai aiki da batir da mai caji da wuta sai mace ta caza ta daura a jikinta ta danna shi yana mu'amala da ta kamar yadda ake mu'amala da namiji an kama wata tana siyo shi tana siyawa mata suna siya wata tace ai ni ba ruwa na in amfani da wannan sau daya sai in sati guda ban shi ba so da ina danna awa daya akwai minti biyar akwai minti sha biyar akwai awa ita ce in ta daura shi a jikinta ta danna awa daya shikenan kaje fasikanci inda ya kai waɗanda abubuwan guda goma da na gaya muku ba wanda ba a yi to sannan hanyoyin da Allah ta'ala ce wala ta ƙarabu zina wala ta ƙarabu zina innahu kana fahishatan wa fa'a sabila to yanzu an buɗe ƙofar zina ta ɓangaren mata da ta bangaren maza su mata su suka bude ta kofofi guda bakwai bisa aka ce matar ka in za ta fita ka ba ta dokoki bakwai din nan in ta kiyaye to ta fita in ba za ta kiyaye doka bakwai a waje ba to kar ta fita in kuma ta ki karabu da ita ba ta da amfani doka ta farko in mace za ta fita ta sa hijabi cikakke wanda zai yi mata jikinta kaf ko ina da ko ina saboda almar'atu kulluha auratu mace dukkan ta al'aura ce sai kafin hannunta da fuskar ta shi ma an fito ta rufe su to in mace ka bi wannan dokar ba to zaka ga wata sai ta caba kwalliya ta bayyana kwalliya wala yubdina Ta haka kar ta bayyana kwalliya sannan na biyu wata tsiraici ma za ta bayyana ta sa kaya ɗamammu matsatsu tsokakku masu shara-shara ya gaggu suna ɗinkin mata da a yage hammata ta fito kirji ya fito mama ya fito wai saboda a ga welcome a ga goodbye welcome and goodbye karama kalla wani kamfani ne shedanu daga amurka suka zo suka buɗe reshe a misira an ce suna nan ma suna ƙoƙarin buɗe reshe a najeriya saboda yawan 'yan najeriya sunan kamfanin suwan plastic surgery in ka yi sa za ka shi su kamfanin likitoci ne shekaru suna canzawa mata halitta sai mace ta ce hanci na bai mun ba to da na ga maza ba sa kallo na saboda hanci na ina son da Allah a canza mun hanci sai a ce to ga hotunan hanci nan da wanda kike so ko ne da ka wata ta ce kuma tuna ne bai ba wata ta ce a'a tun da mama na ya zube aka jera kallo na ce a'a za a tashe shi tsaye tas hakki mutu ba zai kwanta ba amma ga abin da zaki biya wadanda ce a'a baya na ne ba shi da tudu ta ce to akwai kudin da zaki kashe a miki cikin baya wadanda ce cikin ta ne yayi tumbi a ce to akwai zanda za a sharba tumbu wadanda ce a'a iba ne a ce to akwai abin da za ba shaki rami akwai shaki fashi akwai shaki rami duk kala da kike so su mai da ke shedanu da za su yi kuma kudi kawai za su biya miki biya yana nan suwa plastic surgery hakotunan suke nuna a jiki da kudin farashin kowanne wanda ta zai ce to ai malam akwai shi can za ta je a mata nace saboda me ta ce wallahi malamin ji na kalla kallon sa yayi yawa a wani nace to ai ya gaji da kallon ki ne shekara ko nawa nace sun yi wajen 30 da wani abu to ai ko abu ɗaya ne kai ta kallon da shekara 30 zai sa nake so malam in je in yi gyare gyare nace to ko ba hatsari ta ce eh, to hatsarin eh, a fasantar din hatsarin bai da yawa amma dai za a iya samun hatsarin na ce to ki ci gaba da addu'a wani kiyamun lailin ana kiyamun lailin Allah sai janye wata musifar ma ya dawo ki da shi ce to a za a hada da wannan din amma dai karin ji a mun nema idan magen a mun dan magen akwai eye lash akwai kuma eye plastic akwai plastic da ake sawa wani stika ce ta cikin ido da idan zai koma irin na mage akwai kuma ta kan ido ta kan gira akwai ta girar ga su da iri-iri malar shaidanci to kun ga wannan kofa ce zuwa ga zina bayyana tsiraici na biyu bayyana kwalliya na uku shafa da to daga nan aka fara duk budurwar da ta yadda saurayi ya kai hannunsa ya taba ta ba ta ture hannunsa ba ko ita ta taba shi bai ture ba to ko sun yi aure ba za a zauna lafiya ba dalili ta gwada shi ta san a waje yana taba mata shi ma ya san a waje in an taba ta ba a ba da tazara zancen da ke nan mai tazara zancen yanzu ba tazara no gap discussion eh, no gap discussion ake yanzu sai kaga an manne a jiki wani ma an daga saurayin an shi a cikin jari an jawo shi ni da ido na riga wannan karfe goma na gare na zo zan wuce a mota sai na ga kafa na ga huwa guda hudu saman ku ka san ɗan yusufa ɗan yusufa yin da kaga ana tsiya sai ka tsaya ko sai da taka birki ne ha sai daga kan wani ya fito da kai sai gudu ne ta faɗa na bubbuga gidansa na ce ta shiga ciki lafiya na sha'ar ta shiga ciki ai ban faɗa ba shiga ciki na ce ke dan baki da mutunci yanzu wannan ko aure yi ya zai ganki da mutunci ki ba da kanki a waje wannan wani irin zubar da daraja da mutunci to yanzu abun ma ya baci a satin nan an dauko wani abu shine yanzu ana yin ta facebook ta whatsapp sai mace ta ɗauki hoton tsiraicin ta sai ta tura wa saurayi hukunsa ana yi ko yawwa mamanta za ta ɗauka ta tura saurayi ta ɗauki gaban ta ɗora saurayi waye ga turanta to shi kuma saurayin sai ya aje hoton sai ranar da bata aure shi ba za ta yi aure an sa rana aure sai ya saki hotonta a social media kwanan na ta haka a sakwata auren mutuwa sai da aka taru ga gora ga alewa ga neman ga mai karɓa ga mai bayarwa sai kawai aka turawa an kwancewa ga ta can tana ta rawa a tsirara saurayinta da suka yi rawa tsirara ya tura angon sai ce a fasa haka suka ɗau goron su da alewa suka ci to wannan abin da kuke ganin soyayya ne wayewa ne illa ne yanzu a wata da ta irin wannan aka yi mata hoton bidiyo ta yi aure ta haihu har yanzu jaddada bidiyo ake a cikin a cikin social media da an yi fada ne ta sai a ɗauko bidiyo a sake tura ta yi fasikanci an mata bidiyo saboda yanzu ku gane in za ka daina laifi kawai ka daina amma wallahi ba sirri ba sirri yanzu wannan duniyar wani malam ya ce mun zo zamani mai abu uku al-ittisal wa sur'a wal aura zamanin nan ya bambanta da kowane zamani da abu uku komai a fili yake sannan ga sauri a kai a kake ji nake ba wata amsa ta wai tana so ta raba mijinta wanda wata fasika ya ki rabuwa da ta ce sai a hankali ce to abinda baki sani ba bari ga miki wani abu ta iya yiwa suna fasikanci ta masa bidiyo akwai wani da muka tabinsa da wasu takardu ya sa mana hannu ya ta wahalar da mu to ce kai malam ku daina wahala na san karuwarsa mu kawo nan akai mata ko ma in kira ta ya kira ta a waya ke wanda ta ce ah. a ce ke malam ne suke da wata takarda za a kai wa wani ta ce a ah, malam alhamdulillah a kawo takardar malam sai gashi an sa mana hannu kai wa kalla. mun yi katon rawa ne malam mun je mun yi addu'a mun daga hannu mun yi fatiha mun yi addu'a mun yi waye ya ki sa mana hannu amma da wani ya ce kai kuranta da shi ai ba ta addu'a suke sa hannu na san sa. kawo takardar nan muka bayar ana kai mata a ai malam ai ba ko yanzu za a kawo ma malam kuna nace mun gode hajiya mun gode mun gode hajiya kuka shi hajji abuja to ba dole kai hajji abuja ba takarda ka ta makale hajji ta fito maka da ita duk addu'a da muka yi da gemu mu da rawanin mu da salati da addu'a da muka yi sai duk ba ta amfani ba amma karuwar ta fito mana takarda da tsawon to kun ga ashe kenan mata idan suka zuba da mutuncin su ba abin da ba za su gani ba kace kuskura wani saurayi ya ce ku yi video call in za ku bidiyo kwan ta sa niƙali da hijabi saboda ɗauka take yi wallahi ɗauka take yi kuma kan ki ɗauka in kin tura bidiyo ko kin tura audio ko kin yi deleting ya wani abu da wani ya gaya mana ya ce in dai ka saboda yanzu ko ka goge komai na wayar nan kaf ka goge wallahi ana zuwa akwai application da za a sa duk abin da aka yi da ita shekara goma sai ta dawo da shi sannan ka kamanta ta kan kamfani kake tura sakonnin nan kamfanin suna taɓa zuwa wai wa mijinta zai wa ta sharri kan yana zarginta sai aka ɗauki lambobinta aka je aka kai wani kamfani da kamfanin suka duba malam suka fi fito da abubuwan da kai da wayoyin abin ba kyan gani uwar kafin a tashi da gurin ta gudu daga ga audio ga bidiyo ga hoto ga sauti wata mata kawai sai ta dinga cewa matan aure ke kyakkyawa ce ke turo mu hoton kin ki shawara idan ka tura wata ta ce a ah, wannan ke ai za a samu kuɗi ne amma ki ba auren bari na siya ma miki miji kika ga ya miki sai ki kashe wannan da auren ta fa sai a tura hotunanta ana nema mata aure idan an samu wanda ya fi mijinta to shi kenan sai a kashe wannan sai ta wani ko a dinga ɗaukanta da aurenta ana zuwa kawalai tana tura musu hotuna ana zuwa ana kawalci wala yasmina sai a shiga a ta kawalci to wasu sun kai wannan stage din akwai kuma wanda sun za su aure sai ta ce kake kuskura fa ki haihu a gidan nan sai kin ga zaman gidan zan baki maganin da zaki sha ba ki ciki ba in kin ga gidan ya karbe ki da hali da kuɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali sai ki saki jiki ki fara haihuwa idan kin ga gidan bai miki ba dama ba da ba jika sai sayo a dauki ɗauko da kanki ki fito to wasu kuma in suka yi wannan shaye-shayen sai Allah ya jarabce su ko sun ga abin zama a gidan kuma sai ya zama shaye-shayen da suka ya kashe musu mahaifa sai kuma ta kasa haihuwar kun ji wata musifa kuma kake kuskure ki kawa kake shiga kowane guruf in kika shiga guruf guruf din nan kika saba da waɗannan mutanen kina daukar sirrinki da na bijinki da na ƴaƴanki da na gidanki kina gaya duniya wani ya yaudare ki ki masa hoto ba dan kwali ko ta ki dauko masa wani shashin jikinka ai soyayya ce ki tura masa ya gama da ke ya cuce wannan hoton za a yawo a shi hakan ƴaƴanki saboda ka kuskura ba wani gaggawa ki ta addu'a ki rike qur'ani da sunna Allah zai kawo miki miji na kwarai amma kar ki kuskure kike wa dare cewa sai an yi fasikanci ake samun aure wallahi ba gaskiya bane to wannan shine wala wala yatinina wala yaqtulna auladahunna sannan kada su kashe ƴaƴansu wannan an ce a zamanin jahiliya ana yi kuma ayoyin qur'ani sun tabbatar mana da haka قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفرا خسر الذين قتلوا أولادهم سفرا بغير علم وإذا بشر وإذا بشر وإذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كبير يتوارى

muna da makaranta ta koyar da harka auratayya da ba mu aurata shawara shi sa muke jin abubuwa da yawa wani ma ka ji abun wallahi ba za ka iya bacci ba a kotu da ta zo da wani abu wallahi kuka kuka ne zai kawai in kun saurari tsira nan an yi hira da wata mata mai dalilin aure take da can ba a san jiya. amma yanzu mutum ce dan Allah hajiya a samun wani jiya juya ne a kara na yi juya tsada take yi da ba mutum juya ne yi amma ni tsada take juya sai muke ce a samu masa juya me nan juya wacce ba ta haihuwa to yanzu ta ake so saboda ana gudun yaya sannan wasu wata cike mun malam ni ciki ciki ciki na zama da takwas saboda ni ba na son yaya akwai kuma wacce ta bugo mun tace mijinta ya takura ta sau hudu tana zubar da ciki wai shi ya ce wallahi in dai ta ciki ta haihu shi daga daya biyun nan sun kishe shi ka baya son kari ita kuma gashi Allah ya yi ta da albarka nan da nan sai ciki ya samu kuma abu mamaki tana shan magunguna ta sha din ta yi na allurar har tsinken nan da ake tsaga jiki a saka an saka mata tsinken amma kuma sai ciki ya shiga sai kuma abu a zubar abu a zubar a je a rike suna nan da yawa wasu a kai gidan marayu wani kuma su je a yi rubutu a ba su rike to kun ga wannan wato ba ƙaramin musifa ba ne sai mata sun yi taka tsantsan faɗa ba yan kaɗan ne suka ba da biya da sanarwa an je ɗan ruwa malam ji an je da su kuda an bai da su a kafirai sai daga baya da ya tona asiri yanzu ana nan ana ta dawo mana da su ta sa da uwa ba zaman da take irin na ta kula da danta, duk motsi ina yake san yaya malam amma nan ba sa san yaya yaro aje shi a dankwarar da shi ta kuka ba a goya shi ba a bashi nono ba a kula da shi ya rarrafe ya fita waje wani ma ya je ji ciwo ko ya ci abin da zai cuce shi ko ya faɗo wani abu ya cutar da shi ko ya gangara ya fita waje yanzu duk da aka gano yaran da aka ce wa faɗe ƙanana ai iyayen da suke aikin su ko su ba su fita waje ta shiga kango ta shiga gareji ta shiga kanti ta shiga kwantena ta shiga kes sai wani ba ta alewa sai kaga yari a shekara hudu biyar an mata fyaɗe ba kuwa mata zai bai da su ba kuma kin jawo wa kanki abin kunya kin jawo yarinyar kin jawo mai gidan ki ja bakin ki ki shuru ki ta neman gafarar Allah amma in kika faɗa kin jawo musifa ki shuru a ce to wannan sai na ƙara bincikawa Allah ce wannan fatawa mai nauyi ce ba ni sati biyu in ƙara bincikawa in ƙara tuntubawa in ƙara dubawa in ga wata irin mafita zan nemo maka kai da ita akan wannan auren da kai da mace da ciki kuma gashi ta zo mataka kuma ta shigo ma da ciki kuma na irin wannan a hisba akai wata biyar da kwana goma sha bakwai ta haihu sai mijin ya a ba ɗansa bane ne an ce wata shida ne zuwa sama wallahi bai yadda ba ya zo ya same ni a hisba akara makalla amarya ne yau wata hudu biyar da kwana sha bakwai ta haihu sai na kafa kwamiti na malamai na ce ku je ku yi bincike akan auren nan ku kawo mu report sai da yarinyar yanzu ce to la ba ta san ko a duniya ba ce shi kuma aka duba har invitation kun ga amfanin buga invitation nan aure har da invitation din ranar da aka daura wurin aka zo aka ga kwanakin kuma haka ne daidai yace to ku ku duba fuka hawo mai suka ce suka ce to ai dama sai dina ali aka samu ya ce uh, aka ce can aya ta ce wa misaluhu fi amai in aka dauki amai a cikin wata 30 aka wuce wata aka dauke wata 24 saura nawa saura wata shida suka ce za a iya samun dadan wata shida nace inda wannan tafsiri ne ba magana nawa bace suka ce a tafsiri likita ya ce babu sai dai ya karasa a cikin wani abu amma ba zai fito wata shida ya ta yawo kuma da idan su zuru zuru don wata shida ba bakwai ni ma ya ake karewa da shi a hausa hausa balle don wata shida a ce to yanzu ya za a yi salaf ko ba shi da basira wallahi basira ta za ta taimaka muku wajen gano matsala sai na ce ku tafi da ita ku zauna da ita ku gana da ita ku tattauna da ita ma da aka koma gefe da ita aka mata ruwan sanyi ta sha lemo ta sha aka karɓi jaririn da aka ɗan masa wasa suka ce wanda ya faru ne ga mana ga hankali ake tafiya ta ce malama kaddara kaddara ta ce ta ce wallahi akwai saurayi na ta ce ranar sallah 29 ga watan ramadana an ga watan shawwal na gaya masa zan yi aure sai ya dame ni dan Allah dan Allah yana so ya gani dan Allah zai ga wata magana tace muka hada a daren sallah din da yace ya mun dinkin sallah zuwa karba tace to a wannan daren muka yi abin da muka yi to da muka kirga ɗaya ga watan shawwal sai muka ce to shawwal zulqada al almuharram safar rabi'ul awwal rabi'ul akhir jumada awwal jumada akhir tahayyu kaga wannan abin da aka yi na daren sallah din nan shine cikin ba na gidan mijin bane raga muka ce a kira iyayenta a kira iyayensa a kira waliyanta da waliyansa a tattauna cewa yanzu ta shigo da ciki in ta riga ta haihu in kana son matarka to dama ta shigo da cikin shege matar ta shigo da cikin shege ba za ka sadu da ita ba za ka ba za ka yi mu'amala shi ne kaulin da malamanmu na mazhaban maliki suke da a kai da imamu shafi ya sassauta amma ni muna ɗaukar fatawar imamu shafi idan abin bai fallasa ba in kuma ya fallasa sai mu ɗauki ta imamu malik saboda kotuna ko za a kai kotu fatawar mu ta dace da abin da za a yi daga ciki ya yi umarni mata su dinga sa hijabi to su dinga saka su dinga rufe su shi sa an za ki fita cika waɗannan sharaɗin guda bakwai in biki cika sharaɗi guda bakwai ba za ki samu yan nazaratun fa samatun fa salamun fa kalamun fa mau'idun fa kawo mu maza dama mu ne yan nazaratun ku kwandiya ci kwalliya kun ci kwalliya mu kuma nazaratun sai kallo fafi samatun sai murmushi saboda haka wannan aya kun ga sakonni sai ce fa bayi hunna an ce in an ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa mata ayan nan hindu tana ciki a zaune da aka zo kan wallahi da sai ta ce sam ya ba za ta yi zina ba ce mu ba ma zina faɗa guda biyar a wannan aya na banda shirka sai ta wuce. na biyu banda sata a tashi a yi sana'a a nemi na kai na uku banda zina a kiyaye kai da mutunci na hudu banda kake yaya ko zubar da ciki ko zubar da su ba tarbiya ko kiran ƙarya gare ki zuwa wani sharri ko cewa kanki sharri ko cewa ki sharri ki jawo masa dan da ba nasa ba ki saka masa a cikin zuriyarsa sannan na ƙarshe duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yi to ki tashi ki yi sai ki fa bayi ihunna to kai musu mubaya'a ka karbi tabbas sannan duk da haka wasta gafir lahunna Allah ka nema musu gafara Allah wato mata bayan ma sun karɓi wannan sai an haɗa musu da Jibari? Wani wata kafa za ta zame a fada can a fada can amma a ƙarshe za a yi nasara muna fata a ƙarshe subhanahu wata'ala inna Allah ghafurur rahim lalle hakika Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai Allah ya rufe da waɗannan sufofi da waɗannan sunaye guda biyu domin ya nuna mana duk laifin da kai in ka tuba Allah zai karbe ka duk kuskuren da kai in kace na tuba Allah zai yafe maka Allah ka yafe mana inda muke daidai a wasu rayuwarsu da kuma ana su fada cikin hatsari sannan kun ga abubuwa guda biyar da aka ce a kiyaye addinu wal malu wal aqalu wal nasabu wal irdu to duk a cikin ayan nan sun fito domin ana shirka ai an addini in ana sata an lalata kuɗi idan ana zina an lalata nasaba da mutunci ko kun ga ake kenan da nasaba da mutunci duk sun lalace sannan arka saba manzon Allah kuma an lalata hankali domin hankali ba zai ga daidai kuma ya fi ba daidai ba to muna fata Allah ya mana rahama Allah ya ji kanmu shugaban namu Sheikh Yusuf Muhammad Sambar ga cikin Allah ya taka masa da alheri bisa wannan hidima da yayi na gina wannan masallaci da kula da shi da wanda suka taimaka masa aikin kuma da aka dauko na makaranta Allah ba da ikon karasawa Allah ya ji kanshin Abubakar Muhammad Gumi da Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da dukkan sauran malamai Sheikh Ja'far Muhammad Adam Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa Sheikh Muhammad Albani Sheikh Rafi Daura da duk malaman da suka yi gwagwarmaya wajen kafa sunna a Najeriya Allah ya musu rahama waɗanda suka rasu wanda kuma suka rage mana Allah ya ƙara musu imani da sabaki har zuwa ƙarshen rayuwa wannan abokin nawa Sheikh Dr. Muhammad Tukur Almanar. ba shadda ku wacce to yake kan takfif Almanar ni na ji yan kaduna suna cewa almanar a ah, cewa aliyu sannu sarkin samari a'a malamin sannu Allah muku albarka sannu ku da zuwa masha Allah yanzu zan ba wa shek tukur da kwar tukur almanar domin ko kafin sa shek barakallahu fi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sheikh Muhammad Ali garin laurawa muna maka addu'a ana mai juna da ya saka maka da alkhairi wannan haɗakarwa da rakka da aka yi wallahi mutum zai je shekara biyar goma a jami'a ya fita ne samu ilimi da aka samu yanzu zuwa zaman nan muna maka addu'a ma ya saka maka da alkhairi yadda Allah ya kawo ka lafiya muna fata Allah ne da kai gida lafiya cikin aminci da walwala Allah ya ba mu jikon yin aiki da abin da muka saurara yanzu zan yi ta abin magana zuwa ga Sheikh Dr. Muhammad Tukur Almanar domin yin tsarin jawabi kafin lokaci ya yi san kuma kada manta malam zai yi tambayoyi kuma cikin amsa tambayoyi zai yi kyaututtuka kuma ya kuma su zuwa ga